من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا وسنه وسنه بسنته إلى مدين بحر السلام عليكم ورحمة الله barka mai a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace sha sha nole takwas ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike har zuwa aya ta talatin cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat za mu ɗan koma baya kaɗan tun da ayoyin suna da alaƙa da juna mu maimaita abin da muka yi wato mu faro daga aya ta ashirin da hudu kenan farkon kissar annabi ibrahim alaihi salam da zuwan baki zuwa gare shi هل أتاك حديث ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أمره فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال أنا تأكلون Ubangiji ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam hal ataka hadithu baiti Ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi Ibrahim al-mukramin waɗanda suke ababen girmamawa hal ataka shin ya zo gare ka wannan kissa ka taba jinta ko ka taba karanta ta ubangiji ta'ala ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan wahayi bai san kisar annabi Ibrahim amma sai ya fito da wannan uslubi salon zance wanda yake kunshe da alamar tambaya dan kwadaitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yin nuni a fakaice cewa kissar tana cike da abun mamaki daga cikin dangin ababen mamaki na Allah subhanahu wa ta'ala domin ta kunshi karamci ga annabi Ibrahim ta kunshi wani bangare na mu'jiza da ji annabi Ibrahim alaihi salam da baiwa da kyauta da Allah ya masa hal ataka hadithu zaidi Ibrahim al-mukarramin shin bakin annabi Ibrahim waɗanda suke ababan girmamawa ta zo gare ka labarin su ya zo maka iz dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajensa shi annabi Ibrahim fa salama sai ce da shi muna yi maka sallama ma'ana salaman dinnan mafa'ulan bihi ne li fi'lin muqaddas abin nufi nusallimu alayka salaman muna yi maka sallama ta musamman qala shi kuma sai ce salamun abin nufi amri salamun alaykum lamari na shine sallama ta tabbata ta tare da ku aminci ya tabbata ta tare da ku qaumun munkaru lafazin qaumun khabar ne ana kaddara masa mubtada abin nufi antum qaumun munkarun ko mutane ne wanda ake inkarin abin nufi waɗanda ba a san ku ba yana da dama ya ce ban san ku ba amma sai ce ba a san ku ba wato a cikin wannan ya fi laushin magana sama da ya ce ban san ku ba baki ba ko ya shigo wurinka yana lafiya lafiya ka lau malam kace wallahi ban san ka ba ban gane ka ba amma eh to kamar dai ka dan kwanta ga ya fi laushin magana kamar na gano amma na kasa tuno a ina ne zai da laushi ina fata mu fahimta dan haka a madadin ya ce ina inkarin ku ina musun ku ban san ku ba sai ce to ba a gane ku ba ban ina dai in ana inkarin ku ma'ana ba ni nake inkarin ku ba duk da cewa kuma shine ke inkarin ku faraza ila ahli nan take sai ta zuwa ga sa akan ce raga idan mutum ya tafi a boye ya sace jikinsa ya tafi ba tare da bakin sun san ya tafi ba kamar zai ɗauko wani abu kamar zai wani abu bai kai musu ina zuwa ba kawai sai ya bikin su sai tafi ila ahli zuwa ga iyalinsa fa da sai zo musu bi idin samir da dan mariki sace shine samir wato wanda yake mai kiba ba raman mai ba sannan a dafe ko a gace ko a soye haka ya zo da shi fa karrabahu ilayhi ya kusantar da shi inda su a madadin ya ajiye daga nasi sai ku taso ga abinci ku ci a sai bi su inda suke ajiye abincin kusa da su domin ba ko zai da nauyi idan ka ajiya ba ne ka ce ta zo ga abinci kila zai iya cewa a ah, shikenan alhamdulillah bayan ko bai kusa amma in ka je ka ajiye kusa da shi ce bismillah ya fi jan jin sauki qarrabahu ilayhi qala sannan yace da su ala ta'kulun shin ba za ku ci ba a dimana a dan sa albarka to lokacin da yake da sun kuci ya ga kuma basu ci ba to nan ta kuma wato ainihin sai dan razana fa aujasa minhum khifa qalu la taqaf wa basharu bi ghulamin alim فعقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها وقالت عزيز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فأوجس من مصيبة سيقوي tsoron da ya ji nasu a zuciyarsa ya tsorata ya firgita da ya ga basu ci abinci ba to amma bai bayyana abin a fili ba sai ya koya ji abinci to kuma sai su kuma sun gane cewa ya ta dun kano sai suka ce bi la ta kada ka ji tsoro ba wani abin ki da zai same ka wa bashsharuhu bi gulamin alim sai suka masa bushara da yaro da zai samu jariri wanda yake alimin masabi Allah zai ba ilimi to da aka baki shi bushara cewa zai samu da sai matarsa ta lura cewa shi din ya manyanta ita ma ta manyanta bugu da kari kuma gashi bakarariya ce to sai abin ya ba ta mamaki ba aka bala timar asuhu sai matarsa ta fuskanto ta zo inda suke da a killace shi da bakinsa fi sarratin tana mai ɗaga murya fa sakkat wajaha ta mari fuskanta saboda mamakin wannan labarin na cewa za ta samu wa qalat tati ajuzun aqim lafazin ajuz waɗansu malaman suka ce khabar ne ana kaddara masa mubtada ma'ana ana ajuzun aqim ni dan ai ajuzun tsohuwa ce a saimun gata kuma bakarariya wadda ba ta haihuwa dan me za a ce zan iya haihuwa wato abu mamaki ce waɗansu malaman suka kaddara cewa a juzun sunan fa'il ne ana kaddara masa fi'ili wanda shi kuma fi'ilin ana kaddara hamzatul istifahm kafin zamana atalidu a aqim shin mace tsohuwa kuma bakarariya za ta haihu wannan shi ne labarin da suka zo da shi lalle wannan ya kai matuƙa wajen abun mamaki qalu su kuma sai suka ce da ita kazaliki qala rabbuki kamar yadda kika ji mun faɗa miki dinnan haka ubangiji ke yace haka ubangiji ke zartar haka ya faɗa innahu huwal hakimul alim lalle shi Allah ta'ala shine al-hakim wato ainihin mai hikima cikin duk abin da ya zartar sannan kuma al-alim wanda ya san abin da ya faru da wanda zai faru nan gaba subhanahu wa ta'ala ba abin da ke koyuwa a gare shi to kamar yadda na faɗa a can baya ko a makon da ya gabata cewa a daidai wannan gaba ta malamai suna faɗakarwa dangane da ladubba na karɓan baki ibn al-qayyim ya fitar da wani adadi ladubba sun kai goma sha yace na farko idan muka lura wato ainihin bakin ababan karramawa ne ubangiji da ala yace hal ataka hadisi zai ibrahim al-mukramin idan an ce al-mukram mutum daya wato abun karramawa ko abin girmamawa yace to wannan yana dauke da ma'ana biyu ko dai Allah ya girmama masu ko kuma shi annabi Ibrahim lokacin da suka zo ya karɓe su karɓa ta mutunci ta girma shi yasa ma Allah ya ambace da suna al-mukramin ka kike nan ba kanta ba a wajen sa to wannan wannan ladabi na farko kenan karɓan bako da mutunci ko karɓan shi da karamci wato girmamawa kenan sannan kuma abu na biyu kalu alayhi sun shiga wajen sa ba tare da neman izini ba yace wannan abin da yake nunawa gidansa gida ne na karɓan baki har ma in kai bako ne daga wani gari ka zo baka bukatar neman izini ka iya shiga kai tsaye a ko wuri da aka killace dan ku in ka zauna daga baya ya fito ya ganka wanda wannan kaiwa matuƙa ne wajen karamci sama da ce sai an tsayar da dai mai gidan ya ce shigo ko karka to wannan ladabi na biyu kenan da ko abu na biyu kenan da Annabi Ibrahim ya fuskanta sannan da salo alaihi kenan kaga bi gari istizani kenan fa qalu salaman qala salaman abu na uku shine sallamar da yayin masu ta fi sallamar da suka yi mashi tunda su sun ce salaman ma'ana na sallimu alayka salaman kaga jumla su fi'liya shi kuma yace salamun ma'ana amri salamun kaga jumla ce shi ko me ismiya su fi'liya ce ismiya wanda jumla fi fi'liya tadullu ala tajaddud wato abu yakan sabuntu ba wani lokaci bayan wani lokaci amma jumla wadda take ismiya ta dundu alal lazum wato tana nuna luzuntar halin a koyaushe ma'ana aminci ya ci gaba da tabbata a gare ku a kowane lokaci ba tare da yankewa ba kaga nan gurin gaisuwar da yayi musu ta ko wadda suka yi masa wato ainihin fadin ma'ana kaga abu na hudu kenan ko qaumun munkarun da yake da su qaumun munkarun ya iya cewa antum qaumun munkarun antum qaumun munkarun wato antum ya zanto shine mubtada qaumun munkarun ya zanto kabar sannan ko munkarun din ya zanto wato qaumun kabar munkarun din kuma ya zanto na ne shi kabar amma sai ce qaumun munkarun ya kafi munkara din saboda a cikin fuskantar abokin zance da cewa anta ko antum in suna da yawa wato a daidai lokacin da yake cikin bakunta wannan ya fitar da ladabi ya ta karo da girmamawa shi yasa sai shafe ka din kawai yace qaumun munkar kaga an abu na biyar kenan sannan wajen munkar ay munkar daga ankara yunkiru ne idan aka ce yunkaru mabni bil majhul munkarun fa huwa munkarun wato wanda ake inkarin sa da sai gina jumla din ta zanto mabaniya lil ma'lum amma sai gina ta zanto mabaniya lil majhul ma'ana abin da yake ana unkirukum sai ce antum qaumun munkaruna ma'ana antum tunkaruna ana inkarun ku ba ni nake inkarun ku ba duk da kuma shine bai yi kaga wannan nau'i ne na girmamawa sannan kuma ladabi na da kenan faraga ila ahlihi sai ta ko wajen iyalinsa a koyi wannan shine abin da ya kamata in za ka kawo bakon ruwa ko za ka kawo masa abinci karka sai bari zai dauko abinci shi sai ya ji kunya zai ce a ah, bari ma yana ta abinci ko da bai ci ba dan karanta ko dan kunya amma idan ka taba koyi bai za zaka ba kawai bai yi aune ba sai ya gani sai ga abinci to kaga wannan ladabi ne shi ma daga cikin ladabin karban ban faraga ila ahlihi ma'ana faraga sai ya tafi a kore ba tare da ya sanar da su cewa mai ladabi ba sannan kuma abu na takwas da za a fahimta a nan gurin da ya dai bai dade ba a sai abincin dama yana nan kullum ana dafawa idan ba ko ya zo shi idan bai tafi kuma a da sauran mutane dan da ya dai bai ta lokaci ba dan faraga ila ahlihi fada'a kaga wannan fa'u din fa'u ake yana zuwa ba tare da bata lokaci bai fito da abin amma da ya dawo da ce dala ai hakuri an tsora dai abincin ya kusa da ruwa ba ko sai shi ba kaga kenan kullum akwai abincin inda dai akwai hali sai dai in bakon bai zo ba shi kenan sai kuma abin sannan kuma abu na takwas kenan ko na tara na tara fa ja'a bi ijlin samini sai zo dan mariki wanda yake kosacce ba kyamutacce ba to a ce baki wanda adadin su mutum uku ko in sun yawa su kai biyar ko in ba sun yawa su kai goma a kawo musu dan ga sarki ai ka san ba karamin karamci bane ba dan da ba za su yi sunya ba to ka rike na inda hali ba wai alfahari bane ba a baiwa ba ko wadataccen abu yadda zai tare ku saboda a bashi ana cewa ko a karo ko ya ake fa qarrabahu ilayhim abu na goma da yazo sai ya kusantar da abun zuwa gare su a madadin ya ajiye shi a nesa yace ku zo ku ji a sai kai inda su sannan kuma da ya kai bai yi ba sai da ya musu bismillah ta hanyar da ta dace ce ala ta akulun shin ba za ku ci ba a sa albarka mana a dan mana ya fi ladabi sama da yake kulu ku ci ma'ana umarni ne haka amma al'ar ya fi umarni domin umarni kana iya yin shi ga mutumin da yake na kasa da kai to duk lokacin da kawo umarni a matsayin yana kasa da kai kaga baka girmama shi wakin ko da ko kasa da kai dan Allah hakika to amma idan ka ce ala ta akunu kaga wannan arz ne sai daga cikin dukkan magana ne wannan ina fata mun fahimta to duk waɗannan ababai dai har goma sha hudu ko goma sha biyar idan kai ya dauko su daga cikin ladubba na karban ba ko kuma wannan kisa ta annabi Ibrahim fa auja minhu khifa lokacin da ya tsorata bai nuna musu ya tsorata a gaban su amma su ne suka fahimta cewa ai eh, ya tsorata amma shi bai nuna ga ba domin da samin musifa ya ɓoye tsoron a zuciyarsa su kuma suka ce kafa ba kafa da wulan na alim wannan kisa ta annabi ibrahim da zuwan waɗannan mala'iku zuwa wurinsa ta mai mai a cikin alkur'ani a inda muka karanta a baya ta zo cikin suratul hud sannan kuma ta zo cikin suratul hijri sannan kuma wani bangare na kissar ya zo a cikin suratul ankabut kamar da wani bangare na kissar kuma ya zo wato ainihin a cikin wadansu surorin daban-daban amma wadansu surori da na ambata su suka fi yawa babban makasudin su abu biyu ne abu na farko yi masa bishara da cewa zai samu ɗa bayan ya kai lokacin da a iya ɗaya bai tsammani mutum ba zai samu ɗa ba sannan abu na biyu su wuce su ba shi labarin za su je su hallakar da mutanen annabi musu yanzu riga sun gama bishara ta wa zai samu ɗa matarsa ta daga cikin mamaki sun sanar da ita Allah mai hikima ne basari ne akan dukkan abin da ya da haka wannan ba abin mamaki bane kamar yadda muka kawo shahid a cikin surtu hud a wancan darasi da haka sai abu na biyu wanda dama yana daga cikin aikin su da aka turo su da shi yanzu shine ayar gaba za ta nuna قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم قال تعالى النبي إبراهيم يرسل فما خطبكم أيها المرسلون menene lamarinku wani sha'ani kuke ciki ne ayyuhal mursalun ya ku waɗannan manzanni waɗannan yan aike yanzu ya farka cewa ne tunda ko har suka sauko kasa suka canza kama suka yi shiga irin ta dan adam dan ya ji daɗin tattaunawa shi da su ba tare da tsoron sa ya wuce kima ba to ai kaga yanzu kuma sai ya tambaye su ya san dai ba da za'i malaiku su ka kasa ba tare da wani abu lalle akwai wani abin da aka turo su fa ma khatabukum ayyuhal mursalun me ka anun menene tsarin labarin ku ko cikakken bayanin abinda kuka zo da shi ayyuhal mursalun ya ku waɗannan jakadu ko yan aike qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an turo mu ila qaumin zuwa ga waɗansu mutanen da suke mujrimi kafare. so ne mutanen annabi lut alaihi salam waɗanda suka bijire masa linursila alaihim hijaratan min tin an turo mu ne linursila alaihim dan mu aiko akan su hijaratan wato waɗansu duwatsu min tsayin waɗanda suke na yunfu ga sashe ko tubali ga sashe wanda aka gasa shi da wuta dan a yi musu azaba musawwamatan inda rabbik ita wannan idara ɗin dangi na duwatsu waɗanda suke min tsayin waɗanda aka yi su da sashen birgi musawwamatan ababan aikowa ne a kansu inda rabbika a wurin ubangijinka lil musrifin domin mutanen da suka ketare iyaka bi ityanihim az-zukura ma kufrihim wato ta hanyar wa ta namiji a madadin mace tare da cewa kuma ga shi kafirai ne wato suna da laifi biyu laifi na farko kafirci laifi na biyu kuma wa ta namiji a madadin wa mace lafazin musawwama waɗansu malamai sun fassara shi da cewa ababen sanyawa alama wato kowace tsaya daga cikin sakon da za a jefe su da shi wato tana ɗauke da alama ta cewa za ta auka ne kan wani ko kan wance cikin ɗaiɗaikun al'umma shine musawwamatan inda rabbi an sanya musu alama tun daga wajen ubangijinka lil musrifin dan su sauka akan mutanen da suka ke tarihiya ko mu je musawwamatan ababan aikowa Allah ya riga ya tanade su dan a aiko da waɗannan duwar wasu wato akan mutanen da suke al-musrifin wato ainihin masu ke tsayayya in mun ce musawwa matan ababan sanyawa alama ma'anar ta yi alalafin in mun ce musawwa matan ana nufin murtala ababan aikowa haka dai yayi domin daga sa'ima ne samu ya sumu akwai sa'ima ganam da manzo Allah yake cewa sa'ima ganam babu zakka kaga sa'ima dabbobin da ake sakin su su tafkiwo da kansu ba makiyayi ke ciyar da su a gida ba ba ke ke so musu harawa da dusa ba a'a sakin ta ake siyo ciwo su je su dawo manzo Allah ce babu zakka akan wanda su ne kai zakka take kansu amma wanda ke mutum na ciyar da su a gida babu zakka akan su kaga sa'imatul ghanam waɗanda ake aika su su je ciwo wannan su ne zakka ke hawa kansu ina ba da gobayin yin amma waɗanda mutum ya ajiye a gida shi ke ɗaukar nauyin ciyar da su ko sun kai suna wannan babu zakka akan su kamar da hadisi manzo Allah nan ma'ana dai kaga sa'ima ai ababan mursala waɗanda aka tura su kenan kamar musawwamatan inda rabbik wato asalin kalmar larabcin suna tarayya da juna a cikin waɗansu haruffa shi da abin da nake so shi musawwamatan inda rabbikal musrifin fa akhrajna man kana fiha min almu'minin sai muka fitar man kana fiha min almu'minin wanda duk ya kasance yana cikin mummunai fiha a cikin wannan alƙarya ta mutanen annabi فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بمسامو با فيها أتكن ونا القرية غير بيت إن بند جدا من المسلمين من المسلمين wato gidan annabi lutsun kadai da shi da ƴan mata ƴaƴansa guda biyu su ka tsine musu amma da zai da matarsa ma bata imani da su gaba ɗaya garin gaba ɗaya sun zama kafirai haka aka dan su ka duba irin wannan annabi guda ya zo ya kira ya ɗauki lokaci yana yi amma gari guda ta bijire masa duk wannan lallacin mai wa'azi kike idan kai wa'azi wani ya bijire maka wani ya faɗa maka bakar magana annabawan Allah sun buga kai wa'azi da fadakarwa wani ya bijire masa sun fi ka hikima sun fi ka gata sun fi ka sun magana da dabarun shigar da sako zuwa ga mutane amma duk da haka wanda Allah madaukakin sarki ya nufin fitinar da ya gasa ne mun yurdillahu fitnatahu falam da lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya so ya fitine shi kai ba za ka iya mallakar masa shiriya ba shiriya tana hannun Allah laika alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiriya tana hannun Allah subhanahu wa ya Allah ka ƙara mana shiriya akan shiriyar mu ka dawo mata mu akan shiriya fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin sai muka fitar da duk wanda suka kasance mummune a cikin wannan alƙarya amma fa ba mu samu ba a cikin alƙaryar face gida daya kawai cikin gidajen musulmi a can ya ce a nan ya ce musulmai don abu ɗaya ne amma tanwi na uslub ne na sha mai ta mana bambancin da ke tsakanin al-islam da al-iman cewa kalimatan ne irtama'a iftaraka wa izaftarqa ijtama'a ba sai na sake mai ta ba sai ubangiji ce wa tarakna fiha ayatan lil ne yaqafuna al-azab al-adim wa tarakna sai muka bari fiha a cikin ita wannan alƙarya ayatan wata babbar alama domin aya daga cikin ma'anonin da larabci ana nufin alama wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut yani inna alamata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ma'ana aya dai tana zuwa da ma'anar alama wa tarakna fiha aya sai muka bar wata gagarumar alama a gare kamar an buga wani map na an yi azaba an buga wani tambari na an yi azaba a wannan gari duk wanda ya je gani zai ga bakaken duwatsu da alamar toka-toka cewa lalle an halakar da mutanen wannan mun bar wannan aya da alama bayan shuɗewar mutanen da aka hallakar saboda mai lillazina yakhafuna azabar al'alim dan ta tabbata a matsayin alama ta sanya tsoron Allah ga mutanen da suke jin tsoron azaban da rabu har yanzu idan mutum ya kura kura kamulu zai ga wannan har mutum har yanzu idan mutum ya inda aka halakar da adawa zai ga wannan alama inda aka halakar da samudawa zai ga wannan alama a shekarar da manzo Allah ya yake tabu hanyar da suka bi ta ratsa ta inda aka halakar da samudawa ga alamun azaba ne a wajen har manzo Allah ce ruwan rijiyar wajen ba kar mutane su dauka yace kar wanda ya bata lokaci a wace wajen da sauri dan kada abin da yake bai sai shi sallallahu alaihi wa alihi da aka dai waɗannan aya da alama ma'ana ga waɗanda suka zo baya cikin waɗanda suke jin tsoron azaba ne sai Allah ya موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي موسى haka kuma mun bar wata aya da alama cikin labarin annabi Musa alaihi salam cikin kissarsa iz arsalnahu ila fir'aun yayin da muka turo shi zuwa ga fir'auna bi mu mubin da hujja mabayyaniya ita ce mu'jizar da yake dauke da ita ta jefar da sanda ta zama cibiya wanda ke nuna lalle shi dan aike ne daga Allah fatawalla bi rukunihi sai fir'auna ya juya baya bi rukunihi wato da kirjinsa ko da hakarkarinsa lafazin rukun a cikin larabci shine dukkan janibin abu mai karfi sashinsa mai karfi ana kiran shi rukunin abu idan an ce kaza rukuni ne ga kaza ana nufin kaza bangare ne mafi karfi daga cikin bangarorin kaza da haka waɗansu suke fassara shi da cewa kafadunsa dan adam yana da rukuni guda biyu rukunin dama kafadar dama rukunin hagu wato kafadar hagu fata walla bi rukuni sai juya da kafadarsa wato irin manzo nan yana wa'azi kuma juya nan ba ruwan wato alamar ba zan saurare ka ba na in yi ba da gaskiya da abin da ka zo da shi waɗansu malaman suka ce ar-rukun anan gudan ana nufin yan fadarsa rindinar sojojinsa fatawalla bi sai ya juya baya tare da rundunarsa tare da mabiyarsa ko jama'ar kasansa wa qala yace sahirun aw majnun annabi Musa ko dai mai sihiri ne ko kuma majnun ne ma'ana mahaukaci ne ma'ana baya fita da tsaye daga cikin biyu abin nan da yazo zo da shi ko dai sihiri ko kuma ya zanto da a wata ta'annabta ta kowa ce ya motsuwa ya baya cikin hankali kaga wani ita kaiwa makura wajen munanan nabi da annabi ka siffanta annabi da cewa mai sihiri ne ko mai tsafi ko kuma ka siffanta annabi cikin annabawan Allah da cewa mahaukaci ne ko mai halin kane wannan rashin ladabi ne da munanawa kaiwa matuƙa wajen cewa ke shine fata wallahi bil kulli wa qala sahirun aw majnun Allah ke fa akhadnahu wa junudahu sai muka damke shi wa junudahu shi da rundunarsa junud jami'an jun wato sojojin sa kenan fa nabaznahum fil yawm muka watsa su a cikin ruwa ko muka jefa su a cikin ruwa shine filiyam wa huwa mulim shi fir'auna din yana abin zargi tunda ya kafirce ma ubangiji ai babban abin da ke dawo wa dan adam zargi shine kafirce wa Allah to wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam da fir'auna ita ma ta maimaito don mun karanta ta a baya a wurare masu fadi musamman cikin wuraren da su zo da tsawo cikin sosai shara. da kuma cikin suratul araf da wani bangare cikin suratul yunus da wani bangare cikin suratul taha da wasu bangarori cikin suratul qasas da dai sauran wadansu surori amma dannan na ambata nan tafi tsawo da yawa irin bijirewar da fir'auna yawa annabi Musa da irin hakurin da annabi Musa yi da bayyana masa mu'jiza da yayi duk da haka ya kafirce da yadda ya je gayyato masu sihiri da a kure annabi Musa karshe sau kunyata wannan kuma ta ja hankalin zuwa ga yin imani da annabi Musa fir'auna kuma yace law qatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa amma tare da haka duk su kare ba cewa za a yanke hannun dama da kafar hagu sannan za a tsire su a cikin kututturan dabino za a yi musu kaza duk da haka suka ce lan nusraka alama da ananul bayyinat والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا bayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun suka ce ba za mu taɓa fifita ka ba akan abin da ya zo mana da gaske ba za mu taɓa fifita ka ba fifita ka ba akan wanda ya kage halittar mu ba tare da ya koya a wajen wani ba shine Allah mu fifita kai Fir'auna akan Allah ko mu fifita ka akan abin da muka fahimta na gaskiya ba zai yi farka ma anta qad zarta da duk abin da kake ganin zaka zartar dan kana da karfin mulki dan kana da abin da zaka yi inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya abin da zaka yi a nan duniya ne daga nan gurin kayi ya kare kuma dai lahira a sake wani sabon faifan na me kai me muka yi a gina sakamakon mu da naka akan abin da kowa yi inna amanna da rabbina liyaghfir lana khatayana muka mun yi imani da ubangijinmu muna fatan ya yafe mana kurakuran da muka yi wa ma hasana alaihi min as-sihr muna fatan ya yafe mana abin da ka tilasta mu yi na sihiri والله خير ما ابقى اقل في ايمان كده لا لي وانت ابو ده يفعل اكو ايه في ما في موسى da aka wadanda suka ce wannan asafi ne akan wa tarakna fiha ayatan lilladheena yakhafuna al-azab al-azim hakum wa tarakna fi Musa idza arsalnahu ila fir'auna bi sultan mubin fa tawalla bi kullihi wa qala zahiran aw majnun shima tarakna fi shima aya wadanda suka ce asafi ne akan abin da ya wuce can baya wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun duk dai ayat haka kuma ko fi Musa kuma dai ayatun lil mu'minin to amma ya koma aka fi zuwa wannan kusa ya fi tunda ga kisar ba da nisa kisar annabi Ibrahim eh, zuwa manzanni zuwa wajen sa alƙa mutanen annabi Lut ba ta da nisa ya fi a cewa Musa ana yin asafin ne akan wa tarakna fiha ayatan شاهد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي آد haka a cikin kissar adawa ma akwai wata aya ga waɗanda suke jin tsoron azabar ubangiji iz arsalna alaihim rihla aqim yayin da muka aiko musu da wata iska al'aqim ba karariyar iska ma'ana iskar da babu alkhairi a cikin ta sai tsabar sharri dan iska ce da aka turo ta dan a hallaka su da ita da sai ganta suna tsammanin girgije ne na ruwan sama suna fata falamma ra'ahu arizan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha arizun mumtiruna allati bal huwa musta'dadun bihi rihum fiha adabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbaru la yura illa masakinuhum kadhalika nazil qawmul mujrimin wato iska ce wanda suka rushe dukkan abin da Allah ya izinin ta rushe ba abin da zai ragowa suka waye gari ba kowa illa masakinuhum sai gingima gingiman gidaje ga sunan kamar yadda suke dan su zanto aya ga wanda zai zo na baya amma waɗanda suka gina gidajen nan Allah ya halakar da su ya tafi da su to kaga arsalna alaihim ar-rih al-aqim wato ar iska wadda take al-aqim bakarariya wato ita ce wadda aka ce su damlir kullu shay'in bi amri rabbik rihun fiha azabun alim rihun fiha azabun alim ita ce ar-rih al-aqim tudammir kullu shay'in bi amri rabbiha ita ce kuma dai ar-rih ma tazaru min na atat ba abin da suke bari cikin abin da ta bi ta kanta illa ja'alatu karramim fa sai ta mayar da shi karramim kamar rididdigaggen abu ay kalbali almutafattat alhakim kamar ciyawa da dabbobi suka ce wata suka tattake ta da kofatan su har ta nike ta takuɗe da kasa to haka ubangiji subhanahu ta'ala ya turo wannan iska duk abin da ta wuce ta kanta haka take mai bisi sai cikin ababan da Allah sai a bar su don su zama aya kamar gidaje shine fa asbahu la yura illa masajid kaga ma tazur min shay'in atat alaihi illa da ja'alahu karramin wannan umumin maksus ne da fadin Allah ta'ala fa asbahu la yura illa masakin ai ta fi kan gidajen amma ba ta zo gidajen ba ba dan karfin da bai kai tarjiji gidajen ba a dan gidajen su zama aya ga wanda zai su zama aya tunda wa fi adad ma'ana fi adad kazalika kana aya da gidajen su ne aya da aka bari dan su kan aka sai da su ba ba a bar su a baya an gane ku hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi wanda karko daga wani mutum cikin kabilar rabi'a yace qadimtul madina fa dakaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dukirtu indahu wafid adin yace na zo madina na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi na same shi da sahabbai ina zaune a wajen sai aka ambata masa ga na zo kuma a daidai lokacin ana tattaunawa dangane da dan aikin adawa fa kuntu sai na ce a'udhu billahi an akuna mithla wafid adin sai na ce ina neman tsarin Allah in zama kamar dan aikin adawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wa ma wa fi wane ne dan aiken adawa wato manzon Allah ke tambayar wannan mutumin da alama mutumin ya karanta waɗansu kissoshi na da a waɗansu littattafai na wahayin Allah wa ma wa fi du'at wane ne dan aiken adawa qultu alal khairi saqatta yace ta alal khabari ka saqatta ka dace da labari na gaskiya tunda har ka tambaye ni wannan ya zama kamar wani karin magana na laraba duk wanda ka tambaya ga abin da ya riga ya san shi sai ce alal kabari saqafta wato ka fado kan yadda labarin yake ka gano bakin zaran yace inna adan lamma uku hisar ba'athat qailan adawa lokacin da aka jarrabe su da fari aka dade ba ruwa ba sai suka tura wani mutum da ake kira qail fa nazala ala bakr ibn muawiya sai ya sauka wato suka tura shi je roƙi ubangiji wato ya bar gari ya je ya yi ruwa shi kuma sai ya sauka a wajen wani mutum bayan ya bar gari ya sauka a wajen wani mutum da ke bakar ibn muawiya fa saqahu khamra cikin garar ko da yayi tsiransa sai ya ba shi giya ya sha wa gannatul jarada tani kuma yasa ƴan mata suka tarena masa waka shi kuma ga ya bugu da giya thumma da yuridu jibala mahra sannan sai ya fita ya fuskanci inda duwatsun nan suke da ake kira duwatsun mahra فقال yana Allahu ma inni lam atika limaridin fa udawiyaku ya ubangiji na zo ka ba dan wani mara lafiya da nake son a warkar da shi da addu'a ta ba wala li asirin fa ufadiyaku na zo maka ba dan wani farautaccen yaki ko ribataccen yakin da nake so a sako shi ba ba wannan na zo roƙonka ba fasti abdaka ma kunta mustiyahu ka tayar da ka abin da ka kasance kana tayar da su na ruwa wato yana roƙawa suwa kenan adawa da suka tura shi wati ma'ahu bakar ibn muawiya sannan kuma bakar ibn muawiya shi ma da ya tare ni akan hanya ya sauke ni shi ma ka tayar da su idan za a saukar da abin da za a tayar da wadanda shi ma a hada ne kun gane yashkuru lahu al-khamra allati wato yana mai godiya ga wannan giya da shi bakar ibnu muawiya ya baki da kuma ƴan mata da suka zo suka rata masa rawa suna masa waka da rokawa adawa sai ce a hada da wannan fi alahu sahabatun sai ga wani girgije a sararin samaniya kashi biyu nan ga wani girgije bakin irin da shi ya murtuke kamar za a saukar da ruwa can kuma ga wani bakin ciki ɗaya bakin da wani ba baki ba ta fike ma'ana tarar haka bai yi dubu da yawa ba fa qila lahu aqsid fi ihsar ihdahunna zabi girgiren da kike so cikin guda biyan nan ko cikin wannan adadin girgiren da ke sama fa tara sauda minhunna da yaga wanda yake baki kiran ya faɗa mana an ruwa yake sai wannan bakin na zafa fa qila lahu khudha ramadan rindidan sai to shikenan sai ka riki wannan abin da ka roka a matsayin toka wadda ta kai mutuka wajen kasancewar toka ta azaba la tazar adin ahada ba za ta kyale mutum ɗaya ba cikin adawa wa zukira annahu lam yursal alaihim min ar-rih an ambata mana a cikin labari iskar da aka turo musu ba wata iska ce mai yawa ba fa yace shafin inda iskar za ta iya shiga shine gwargwadon wannan zoba kamar iskar da za ta fito daga cikin kofar dole su ta wuce ita iskar da aka fito musu amma da taimi ta hallaka su gaba ɗaya saboda iskar ta azaba ba kashe sarfa kuma qara'a bayan an zauna sai manzon Allah ya karanta in arsalna alaihim ar-rihla aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alat sabbi ko kuma shi mutumin bayan yayi wannan sai karanta wannan aya yana nufin wancan abu da ya karanta cikin littattafan da suka gabata na kinsar halakar da adawa ya dace da wahayin da aka saukarwa manzon Allah na wannan aya idza arsalna alaihim rihla aqim ma tazuru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrabi mahallin jahid dai a cikin ne a nan gurin kaga ce an jarrabe su da fari shi yasa lokacin da ga wannan hadirin shi suka ce mai hadha aridun mumtir girgije ne wanda ya sauka mana da ruwa ma'ana ne wancan sahabi ke cewa Allah karka mai da ni in zama dan aikin adawa da aikin adawa da sai zabo musu girgiran azaba a murzin mai a madadin girgije wanda yake na rahama ina fata an fahimta shi ne hikimar sana na isti'aza kare zama kamar haka ma'ana kare zan so shine sanadiyar halakar al'umma ya zama sanadiyar shiriyar al'umma wanda kuma manzo Allah ya tabbatar da wannan kisa domin da ba haka take da manzo Allah ya masa ne da ya masa inkari sai aya وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى الزاجين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وفي ثمود هكا أتجلى بار ثمود وما في آية ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji in qila lahum tamatta'u hatta in yayin da aka ce da su tamatta'u ku dan ji daɗi hatta in are zuwa wani takaitaccen lokaci wannan takaitaccen lokaci shine kwana uku kamar yadda suratul hud ta bayyana fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdub yayin da wato ainihin suka soke ita wannan taguwa sai aka ce da su ta tamatta'u fi darikum thalathata ta ku dan ji daɗi kawai na kwanaki uku an ba ku dama duk wanda zai more ya more duk abin da mutum zai ci da wanda zai sha da abin na wanda da komai kwana uku da kwana uku ta wuce azaba tana a wannan ba karamin tashi hankali wani to ai mutum ba zai ji daɗin daɗin ba ma in banda dai kafare kila su suna ganin ma ba za su zo ba azaba zalika wa'azun ghairu makdhub wannan alkawali na azaba za su zo nan da kwana uku ba alkawali na abin kare ta haka Allah madaukakin sarki ce to shi ne idan kallahu tamattahu hatta ne ba a atau an amra rabbik sai suka bijire wa umarnin ubangijin fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa hum yanzurun wato sai azaba ta riske su sa'iqa wato kamar wata tsawa da ta sama ta dira akan su wa hum yanzurun suna kallo wato azaba ta kammala fa mastata'u min qiyam basu sami ikon su tashi ba su gudu su je inda babu azaba wa ma kanu muntasirin ba su kasance masu iya taimakawa kawunan su ko junan Allah madaukakin sarki ya kaddara azabar su zanto ta yi ta tasta halakar da su ita ma wannan kirka ta samu dawa kamar da kuka ita ma ta mai mutu a galibin surorin da muka ambata suratul araf da suratul shu'ara da suratul qasas da wani bangare na suratul ankabut da waɗansu surori daban-daban ko dai a kawo ta da faɗi ko a kawo ta wato ainihin a tabe wato waɗanda suka bijirewa annabi salihu alaihi salatu wasallam hallakar da waɗancan al'umma gaba ɗaya duk wannan dalili ne kan kudurar ubangiji akan cewa ba abin da ke gadar fa mastata'u min qiyamin ma kanu muntasibin aya ta gaba وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسدين وقوم نوح haka wannan kira'a take kauma bin nasbi wato aywa mimun din nasba qauma kalmar qaum ay mata nasaba wato arsalna kauma nuh ko kuma ahlakna kauma nuh mun halakar da mutanen annabi nuh alaihi salam kuma su ma halakar da su mun mayar da shi ya zama aya akwai wata kira'a wa kaumi nuh idan mun karanta da wa qaumin to ana kaddara wato harful jar wa fi qaumin kamar yadda wa fi musa wa fi ad wa fi samuda sai zan to me wa fi qaumin amma idan an ce wa qauman nuh bin nasbi ma'ana ahlakna qauman nuh ba ko mun halakar da mutanen annabi nuh alaihi salam wato lokacin da suka bijire mata min qablu tun kafin waɗannan al'ummomin da aka zana a baya tunda mutanen annabi nuhu sun riga adawa sun riga dawa zuwa sun riga annabi musa zuwa haka duk sun riga har annabi ibrahim zuwa shi da min qablu ma'ana min qabli hadhihi al-umam allati eh, madha dhikruha tun kafin al'ummomin da an matan sun riga an mata tun da ma an riga an fara tulo annabi nuhu sai ma'ana sai aka kawo kansa shakante duk da cewa shi aka fara turowa cikin dukkan waɗannan annabawa zuwa ga waɗannan al'ummomi قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين lalle sai sun kasance mutane ne fasikai abin nufi kafirai waɗanda suka bi jire ma'ana sallata ga sama abanaina ma bi ainin wa inna lahu fi'un wal arda farashnaha ومن كل شيء وخلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين والسماء بنيناها بأيد سماء من جناتا بأيد معناه ده كارثي lafazin aid أنا nan ana nufin alkuwa ba aidin ba na jam'in yad hannu don ubangiji subhanahu ta'ala bai halitta sama da hannayensa ba ya halitta ta da kaulu hukum bai cikin halittar Allah akwai ababen da Allah ya halitta su da hannunsa manzo Allah ya bayyana cikin hadisi waɗansu kuma Allah ya ambata cikin alqur'ani da girma halittar annabi Adam Allah ya halitta shi da hannayensa guda ya yi cewa da iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na biyu astakbarta an kunta min al-ali shin girman kai ne ko ka kasance cikin masu tsagawa kaga anan gurin salakatu bi yadayya haka ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki ya halitta jannatul firdaus da hannayensa to amma kaga sama da ƙasa duk waɗannan Allah ya halitta su bi kaulihi kun fa yakun inna wa amruhu idza arada shay'an an yakun lahu kun fa yakun da haka lafazan ayin anan ba jam'i ne na yadu ba wanda ya fassara shi da jam'i ne yadu yayi kuskure akwai al'ayi haka kalmar take bi ma'ana al-quwwa daga nan wurin aka sami wa ayyadnahu bi ruhil qudus wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha yu'ayyid bi ma'ana yuqawwi ayyadnahu bi ruhil qudus ma'ana qawwaynahu bi ruhil qudus al ayyid sai zanto karfi ake ne akan ce rabbi ko rajulun adun wato alhamza bayan ta ga alif sai dalun a karfi ko kai alhamza ko alu da ga ya'un ga dalun aidun ala wazni fa'alun amma inda ce aidi ne wanda yake jam'i na yad ba ala wazan fa'al yake ba yana wazanin af'ul ne al-aidi ana nufin al-af'ul wazanin su kenan da haka nan wasu ma'a bai na bi aidi ubangiji ta ala ya halitta sama da karfi dan waɗansu sai ce to kuma nan kuna yin tawili kun ce wasu ma bai na bi aidin gashi hannaye kun yi fassarar su kun yi tawilin su da karfi wanda ke ba haka bane kalmar aidi anan ba hannu suke nufi ballantana a bukatun tawilin ta zuwa ga karfi ina ba ta fahimta a larabcin ta dama abinda suke nufi karfi amma siffa ta hannaye na ubangiji wannan ya tabbata a watan aya da muka kawo ta cikin suratul sad da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu dimbin yawa wanda suke nuna siffantuwar Allah da wannan sifar tare da kore kamance tsakanin tsakaninsa da halittunsa da Allahu laysa kamithlihi shay'un huwa as basir والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ubangiji ta ala sai inna da musi'un wato lalle masu yalwatawa ne masu yalwata ne masu yalwata arziki a tsakankanin halitta mun yalwata ne nan Allah ba za ta ke ba ko inna da musi'un lalle mu masu iko ne sai zanto daga alwusu ne alwusu shine alqudratu wa fasa ikon zartaswa shine wa inna la muslimun lalle mu masu iko ne kan halittar samar kan halittar zakar kan halittar dukkan halittu ko dai masu yalwatawa ko ko masu iko ko wata ma'ana cikin ma'anonin nan larabcin na iya daukar ko kuma ya iya daukar wa inna la muslimun lalle mu mun sanya ranar ko tazara mai yawa tsakanin sama da ƙasa shine wa inna la muslimun lalle mu masu sanya tazara ne masu sanya nisan zango ne tsakanin sammai da masu halitta da ƙasa da masu tumbata ka ko ga daga sama zuwa ƙasa kan ai tafiyar ba karama ba kowace ma'ana cikin manonin guda uku malaman tafsiri sun faɗi kuma kowace ma'ana ce mai kyau na haka ba sa cin karo da juna wa inna la musuluna mun zama masu iko ne wa inna la musuluna lalle mun masu yarwa ta arziki ne ga bayi wa inna la musuluna lalle mun sanya tazara ko nisan tafiya tsakanin sama da ƙasa wal arda farasnaha ƙasa kuma mun shimfiɗa ta inji Allah ta'ala wato ba mu barta a tura a dunkula ba a tare wuri guda sai muka sun fada muka bambanta yanayin fa mal mahidun ma dalla da masu sun fadawa malamai suka ce daidai da kalmomi na alqur'ani kowace kalma aka sace za ka ga ta dace da inda take lafazin farasha da lafazin mahada din su dai a larabci sai Allah ya amfani da ha wajen kawo fi'ili amma da ya tashi kawo ismul fa'il alfaris wanda shine ismul fa'il na farashnaha bayar da dan fada sai Allah ya kawo almahid da shine ismul fa'il na mahada wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun amal jam farashnaha fa ni'mal farisun sannan kuma da ya ga dama da sai kawo fi'ilin mahada wajen mahadnaha fa ni'mal mahidun zai nauyi amma farashnaha fa ni'mal mahidun zai zanto a ko wani at-taraqqi min من الاسفل الى الاعلى al-a'la wato farajna ha akwai siffa mahidun kuma akwai daukakuwa ina ba ta fahimta kaga farajna ha din ya dace da kasa tunda yana kasa mahidun kuma ya dace da Allah tunda yana sama mahidun mane mutum mana kalmomin kansu kowace ta dace da inda aka ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كون علم ابو ان الله ما خلق زوجين جنسي غدا بيو malamai suka ce zauje ne ana nufin mace da namiji waɗansu malamai suka ce a zauje ne ana nufin abu da kici dan ka iya samu a cikin halitta akwai abu ɗaya mace da namiji ne kaga jinsu ɗaya kamar namijin dan adam da ta masar dan adam kaga wannan jinsu ɗaya ne namijin rago da sulfiya jinsu ɗaya ne halitta ce guda ɗaya wannan kawai namiji wancan mace amma dai jinsin halittar ɗaya ne idan ka ce tumaki na sai tumaki ya iya wa raguna ne zalla ya iyewa tunkiya da tunkiya da tunkiya zalla ya iyewa garwaye tsakanin rago da tunkiya tun da jinsin ɗaya ne haka idan kace na ga taron mutane ya iyawa mazaje ne zalla ya iyawa mataye ne zalla ya iyewa garwaye maza da mata duk dai menene mutane dan haka idan an ce zauje ne ko dai ana nufin mace da namiji ko kuma ana nufin kowane abu da kishiyarsa ibn kasir ya fi karkata zuwa ga abu da kikiyarsa domin azzukura da al'unusa ba lallai bane su shiga cikin dukkan halitta ta in shiga cikin galibin halitta amma ba za ta shiga cikin dukkanin halitta ina ba dan fahimta kasancewar namiji da mace akwai a cikin bil'adama akwai a cikin tsuntsaye akwai a cikin bishiyoyi akwai a cikin dabbobi akwai a halittun ruwa akwai a halittun zama to amma ba zai iya shiga cikin dukkanin halittu ba gaba daya sai dai wani sashi na halittu amma idan ka ce abu da kishi yasa wannan ya shiga cikin mai cikin dukkan halittu shi yasa da ya tashi ba da misali sai ce kamar sama da ƙasa kaga ai kishiyoyin juna ne amma dangantakar sama da ƙasa ba wai wannan namiji wannan mace ne kamar ruwa da wuta kaga ai kishiyoyin juna ne ina fata mun fahimta amma ba dangantaka ce dangantaka tsakanin namiji da mace ba a'a kishiyoyin juna ne kamar rana da wata kamar kafirci da imani ina fata mu da kamar bid'a da sunna kamar sabo da da'a kaga kishiyoyin juna ne amma ba dangantaka ce ta mace da namiji ba wato ainihin tsakanin su ina fata mu da kamar duhu da kuma haske ibn kasir ya kawo wannan misalan kafin sa ibn jarir sabari ya kawo kafin ibn jarir sabari al-imam mujahid ya kawo wannan misalan dan haka ne na nufin Allah ya halicci kowane irin abu da kishiyarsa in cikin jinsin halittar da akwai ɗan namiji da mace ne ka iya cewa namijin ne kishiyar macen matar ita ce kishiyar namiji amma cikin jinsin halittar da ba yi yiwa a siffanta kaza da namiji ko mace to wannan ka iya cewa lalle kowane abu da kishiyar ka. sama ga kasa ruwa ga wuta haske ga duhu sannan kuma sauran ababen da ana ambata na كل ne da Allah kun tadhakkarun dan ku gane ku dauki izina ka haka cewa Allah mai iko ne akan kowa wannan abin da zai nuna maka halitta ta faru bisa ga kaddarawar mai kaddarawa shine Allah ba wai abu ne zo sulufa haka irin ba a yi aune ba kawai ka tifin abin ya faru ba tsari da tsarawa mai tsarawa shi yasa sai a ga ba ga kishiyarsa amma idan dan adam zai abu baya iya yin abu da kishiyarsa ba lalle bane ba zai iya kamantawa amma ba zai iya yin abu da kishiyarsa amma halittar Allah da yake samun abu da kishiyarsa kamar da yake subhanallahi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga wanda ya sanya wato halitta su zanto jinsi biyu ko kuma ya sanya halittu su zanto kowane abu da kishiyar cikin dangin abin da kasa ke fitarwa da kuma halittar mutane da kuma halittar ma dangin halittar da mutane wasu sanya fafirru ila Allah ku gudu a su kwana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alamar kana jin tsoron Allah sai ka gudu zuwa gare shi ta hanyar aikin da'a ta hanyar barin zunubi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al'azab thumma la tunzarun ku koma zuwa ga ubangiji shine fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne mai bayyana da gargadi minhu wato daga azabar ubangiji ku kiyaye azabar ubangiji wala taj'alu ma Allah ilahan akhar kar ku sanya wani abin bauta din tare da Allah ku riƙe Allah a matsayin abin bauta shi kadai kame da shi kadai yake kace ya raya to shi kadai yake neman taimakon sa shi kadai yake roƙo bukatu shi kadai yake neman amfani a wajen sa shi kadai yake neman tsarin sa daga dukkan wata musiba shi kadai yake dogaro a gare shi yayin da ka dogara ga wani baki ba to ka sanya masa kishiya yayin da ka nemi kariya da tsari a wurin wani ba a wurin sa ba to ka sanya masa kishiya yayin da ka nemi amfani a wurin wani wanda baya da iko akan abin sai Allah to ka sanya wa Allah kishiya Allah kuma ce wala tajalu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ne mai gargadi ne mai bayyana da gargadi minhu daga azabar Allah ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك كبر هكا ما أتى الذين من قبلهم من رسول babu wani manzo da ya zo wa al'ummarsa min qablihi kafin mutan makka da ya zo musu illa qalu sahirun aw majnun fa sai ka ji mutanen sun ce da manzon su sahirun shi mai sihiri ne aw majnun ko wato tun kafin mutan maka mutanen maka suka ce annabi abin da yazo da shi sihiri ne suka ce in haza illa sihirun yufar in haza illa qawl bashar cewa sihiri ne wanda ake ruwaitowa a wajen mutan da magana ce ta dan adam wannan magana da suka faɗa kafiran dama sun faɗa annabawan da suke haka suka ce da shi ya ayu allazi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun wannan magana da suka bada kafiran da ma sun faɗa wa annabawa wannan aya tana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana lallashin dukkan wani mai wa'azi mai gargadi wanda za a jefe shi da kowace irin kalma da ta kai mutuka wajen muni cewa an faɗawa waɗanda suka fi shi daraja suka fi shi matsayi a wajen Allah sune annabawa kazalika ma atal ladina min qablihim babu waɗansu mutane min qablihim kafin mutanen maka da manzo ya zo musu min rasulun wato wani manzo ya zo musu illa qalu sahirun aw majnun ba ce sai ka san mai sihiri ne ko su ce mahaukaci malamai suka ce sahirun aw majnun wannan audin mai ne matsayin shi ne aka ce mutanen sun suka ce ba'dhum qalu li rasulihim sahir wa ba'dhum qalu li rasulihim majnun wato kamar waɗansu sun cewa manzansu mai sihiri waɗansu ko sun cewa manzansu majnun wato haka suke nau'i biyu ne su kafar wadansu malaman tafsirin suka ce aw anan gurin bi ma'anar wawu illa qalu sahirun aw majnun ay illa qalu sahirun wa majnun kamar da Allah ya summa qatar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ma'ana wa ashaddu qaswa aw bi ma'ana al haka wadansu malaman suka illa qalu sahirun aw majnun ma'ana wa qalu sahirun wa qalu majnun ana kulli hal duka waɗannan maganganu malamai sun faɗe su a tawasau zai Allah ta ce sun yi wasiya wa juna ne da waɗannan kalmomin su mutanen annabi Nuhu da suka faɗi magana kafin su bar duniya sai suka faɗa wa adawa cewa in hudu ya zo ku faɗa mata su adawa da suka faɗe ta kafin su tafi suka faɗa dawa ta in annabi Salihu ya zo ku faɗa masa su waɗanda sun faɗa a tawasau bihi sun yi wasiya ne ga juna cewa su suka faɗa irin waɗannan kalmomin bal في bari ba في suke wa juna ba domin bal din nan idrabiya ce al idrab al ibtali ba su yi wasiya wa juna ba tunda zamani bai hada ai ba na iya ka sai in zamani ya yanzu cikin wanda suka rage a yanzu a ban kasa wani ya tashi ce shehu usman dan bodo ya masa wasiya ko abdullahi na gundu ya masa wasiya sai ce a zamani bai hada ba na ya maka wasiya in kana nufin wasiya ta baki da baki ga ka gaki wannan kariya don zamani bai hada kuma amma in kana nufin yayi wasiya abin ne ka karanta a littafin sai ka fahimci wasiya ga kowane musulmi kuma kai ma kana cikin musulmi sai mu ce to eh wannan gaskiya wannan kowa ma zai iya dawo in kuna nufin ka haɗu a mafarki eh to wannan zai iya wa a haɗu da wani a mafarki yayi wasiya amma ta zama wasiya daidai da wasiya rubutacciya wanda ya bari ga dukkan sauran musulmi dan ya iya wa shi ne ɗari bisa ɗari bisa ne a cikin mafarkin ya iya wa kuma aljanna ya yi wasa da kwakwalwarka yake so ya maka dariya ya zolaye ka kai kuma ka yi. a tawaso bi kin sun yi wasiya da juna Allah ce bal hum qawmun taqun bari su mutane ne kawai masu ke tariya ka ba wasiya kai ba amma kafirci sai zan ko kamar zamani sai ya hada ka shafa duk lokaci kad bayyana al-ayat li qawmin na zuciyarsu sun yi kama da juna tun da sun yi tarayya kan bijirewa annabawan Allah sun yi tarayya kan kafircewa Allah bal hum qawmun jalatu فتول عنهم فما أنت بمنهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله تجد من الله fa ma anta bi malum kai baka zama abin zargi ba sun da ka riga ka isar musu da wahayi kai wa'azi ka fadakar kai amfani da kalmomi wanda suke cike da hikima wajen isar da sako amma sun bijire to nan suka kyale kai ka riga ka san ma alaikal bala dama abin da ke kanka shine isarwa banda isarwa ko ba a ce sai ka tankura sarkar ba shine fata wallan abin ka wanda kake kyale su kada ka damu da abin da za su faɗa fa ma an ta malu kai baka zama abin zargi ba tun da ka riga ka isar da bai isar ba shi ne zai zama mai malu amma ya riga ya isar sun wa zakkir shi gaba da tunatarwa ga waɗansu ba waɗansu ba fa inna zikra tanfa al mu'minin ita tunatarwa tana amfana da mummuni fadin cewa tunatarwa tana amfana da mummuni wannan ɗaya ne daga cikin hikima na tunatarwa ashe ana tunatarwa don saboda mummuni yana mai yana amfana sannan wani lokaci ana tunatarwa dan isar da sako ga mutum ko da bai yadda ba ka sauke a wajen Allah kamar yadda mutanen da cikin banu Isra'ilawa da haka hana su kamun kifin ranar asabar suka zo suna gargaɗe ga wanda za su yi waɗanda suke cewa ko ina ruwanku وإذ قالت أمة منهم لما تئذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا تلك سمي قالوا معذرة إلى ربهم ثم كي مبعد هنزلي أو نقوم بجدي كان أكاما مدلي بكم مبعد كربا sun yadda musu yadda ba na daga cikin hikimar wa'azi shi ne ka sauke uzurinka idan mutum ya yadda wannan zai bace idan mutum bai yadda ba kai baka yi hasara ba wajen Allah saboda kar ka dauka cewa dan kana wa'azi dan kana fadakarwa wai dole sai an yadda. abin da yake ka. shine ka faɗa mutane abin da kai imani shine gaskiya kuma kai amfani da kowace irin hikima da basira da Allah ya baka wajen kafa hujja akan abin da kai imani amma ya za a tankwaso zukatan mutane su gaskiya wannan baya hannun ka yana hannun Allah ta ba ka iya yin dabara don su karɓi gaskiya ba ka iya yin dabara don su kafa amma kai abin da ke wajibin ka duk abin nan da zaka yi zanto layin da Allah ya tata maka ne kake bi hanyar da manzan Allah ya bi ta kai kake kokarin kai ma ka bi ta kanta ka kwatanta gurgudan hali tun da yace saddidu wa karibu wa abshiru yace ku saddidu ku nemi sadar inda daidai take wa karibu ku kusanci inda gaskiya take ko da ba ku dace da ita dari musu dari ba kun nufatu wajen to wannan shine abin da ake bukata a wajen ka amma mutane su karba ko su karba wannan kuma da hannun Allah da qalu ma azrakum ila rabbikum wa la'allahum yattaqun sannan abu na uku daga cikin hikimar wa'azi shine jin sunnar annabawa nan ma ko an karba ko ba a karba ba ka dai bi sunnar su kai wa'azi sunna Allah ke rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizun hakim dan kada mutane su ce ba a faɗa ba ka riga ka toshe kofar wani ya zo ce ba a faɗa ba an faɗa sai dai ya dik jiki kaga anan gurin wannan sune hikimomin mu kana tsare rai mutum ya ya karba abin ya aiki da shi kana tsare ka isar da sako a wajen ubangiji kar a kama ka da laifin ka san gaskiya a cikin al'umma ka boye baka na ba dan cimma wata riba ta duniya ko dan neman girma ka kika fita gaskiya kai kokarin ban hanyar tafarkin annaba tafarkin annabawa kuwa ga wahayi ga komai amma tare da haka mutanen sun su dan kai an sai maka a kallon ku ko a unguwar ku ko lungun ku ne ko a garin ku ko a karen ku ne laifin ya zanto cewa ka ƙi yin wa'azi wannan shi da laifin laifin ya zanto cewa lokacin da kai wa'azi baka gamsar da masu saurare ba da dalilin da ya kamata su kalla ba ka yi amfani da salon magana daban-daban ba wanda ya dace da yanayin mutanen da kake faɗawa cikin sa akwai manya masu shekaru cikin maganganun ka akwai wanda suka dace da su ne zaka cikin sa akwai matasa ƴan uwanka akwai maganganun da kake da su kai tsaye suke kama cikin sa akwai mazauna karkara lokacin da ka je magana da su kana buga musu misalai da abin da su ya shafa za su gane akwai wayayyu ƴan binni sai dan wani sashen su su bauta mu wato kamar am ne urida bihi al-khas akan kawo lafazi ga mamme amma ana nufin wani bangare kamar yadda Allah Allah zina qala lahum an nas inna an-nasa qad lamu lakum tuktukum waɗanda mutane suka ce da su mutanen fa sun tsara kaga lafazin mutane na farko shin dukkan mutanen duniya ne lokacin suka ce da annabi da sahabbai kaza da kaza wani mutum ne guda daya sannan innan nasa karta mu lakum mutanen sun taru fa dan ku shin dukkan mutanen duniya na lokacin suka taru dan yakar annabi da sahabban ko kuma dai kafaran maka kadai ba ma kafaran maka kadai ba ko wanda su zo yake kurka kaga an kawo nas amma ana nufin me ba abun nas wato jina'am urida bihi al-khas da gamamman lafazi ana nufin wani bangare to haka wadansu malaman tafsirin suka ce amma khalaqatul jinna wal insa ban halitti dukkanin mutane da dukkanin aljanu ba illa li ya'budun sai dan wani sati na cikin su bauta suka ce sun faɗa da tafsirin ne dai idan ka kalli masu yin bautar ka kwatanta da wanda ba sa yi zuwa suka biwa wanda ba sa yi suke in ko da an halitta su ne su duka dan bauta ta duk su duka za su a ce an halitta su domin wani sashi su yi wannan tafsiri ɗaya da cikin maganganun malamai ko kuma waɗanda suka ce a'a kalmar liya abudu ne kamata mu ba ta ma'ana menene ma'anar liya abudu to nan sai waɗanda suka ce abinda al'ibada take nufi shine al'amru wal nahyi ma salakata al-jinna wal insa illa ya yani illa li'amrahum wa nahahum ba halittu mutum da aljanna sai dan umarce sa hana shi da wannan ko haka ne dukkan mutane umarnin Allah ya tafi su hana sa ya tafi su dukkan aljanu umarnin Allah ya kace su hannun yadda duka yawa umarni bai sai uban da wani to sai dai kuma duka ne suka ansa a sai kira ya tafi kowa da kowa amma an fa kira ba wadanda sun ansa abin su san sama a sai li abdun abinda ake nufi shine mai kira kamar yadda Allah ce wallahu yad'u ila dar salam kaga yad'u afili mudari'in fa'iluhu damirun mustatirun jawaban takdiruhu huwa ina ma fa bihi yad'u yana kira yana kiran wa a ambaci mutum ɗaya ya zama fasu yana kiran kowa da kowa yana kiran mutane yana kiran aljanu yana kiran dada yana kiran na yana kiran wanda za a nan gaba sai aka shafe ma fa bihi mansub lidilala ala al-umum yad'u ila dar salam Allah na kiran kowa da kowa zuwa gidan aminci ina ne gidan aminci

a jikin nan ba ka rika dinna wal jinsa illa li abudu yani ma ka rika illa li amarahum wa anhahum sai dan umarci sun hana su wadansu malaman suka ce a'a illa li abudu ma'ana illa li abtaliyahum na halitta su ne dan in jarrabe su to kaga wajen jarrabawa ma wani ya jarrabawa wani ya fada jarrabawa Allah zai kalakal mota wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala والذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن املا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين انا جعلنا ماء الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن املا gaba ɗaya mutane suna karkashin al'ibtila jarraba jarrabawa ta hanyar jin umarni jarraba ta hanyar kasan kaga kalmar cewa na halitta da in jarrabe su tana daidai da li'amur rahmu arhama domin jarrabawar umarni kin jarrabawar shine mai an intisal jarrabawar hali kin wannan jarrabawar shine mai al intiha wallahu ta'ala ikhtabarana bil awamir linamtasirha wa ikhtabarana bin nawahi linajtanibaha wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna allaha shadidul iqab kaga wannan din ma ma'anar kamar da zikir ta jin waɗannan ma'anoni guda biyu ta cikin kusan ma'ana ɗaya ne kuma sun fi ƙarfi saboda wata ma'anar da sai amin wuri da biyu da kusa wa ma kuma tukul jinna wasu kinsa illa da abudu ma wuri da biyu da kusa ba na neman wani arziki a wurin mutane kaga rizki din nan na kira ce fi sai yakin na bai wuri da biyu da kuma aka ƙara da min sila ta lisan kidal ma'ana ba wani arziki da muke bukata a wajen mutane ba kamar yadda bayi ubangidan su ke bukatar su masa hidima haka kuma Allah ke bukatar halitta su masa hidima ba ba abinda Allah ke amfanuwa da cikin ibadar ba abinda ke cutuwa da shi kuma cikin sabon mu yace ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu nafi fatamtani ba ku yasa ku cutar da ni ba ballan ku ce za ku cutar da ni ba ku yasa ku amfanar da ni ba ballan ku ce za ku amfanar da ni inda duk duniya zuciyar kowa ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen salaha da takawa da ingancin da nagarta hakan bai karawa Allah komai ba a cikin mulkin sa inda duk duniya kowa ya kanga gare kamar Iblis ko kamar Fir'auna hakan bai rage wa Allah komai ba a cikin mulkin sa lokacin da muka yi da'a mu za mu ci moriyar da'a lokacin da muka yi sako shi ba zai cutu mu za mu cutu a sakamakon sabon da muka wannan ke nuna kamalar Allah ma da mai rizq وما أريد أن يطعم البانا بقاتل تشكير دنيا دنيا الله يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم yake cewa masu ba a ce da shi subhanahu wa amma kaga duk lokacin da aka ce bawan sarki sarki na da bukatuwa zuwa ga bawan nan ya masa hidima ya rufe kofa ya yi gadin sa ya kira rashi ya kururuta shi ya masa kirari ya yi aiki a gandun sarki ya yi ta abin da zai yi Allah ko baya bukatan wannan a wajen bayi subhanahu wa inna allaha huwa ar-razzaq sai Allah shine ar-razzaq dul quwwa mabucin karfi sannan al-matin ko dai mabucin karfi ko mai karfi fa inna lil ladina zalamu lalle zai tabbata ga waɗanda suka yi zalunci abinda ake nufi da zalunci anan shirka kafirci wal kafiruna kuma shirka zai tabbata ga waɗanda suke azzalimai zanuban wani kaso na azaba misla zanubi ashabihim irin kaso na abokanansu abinda ake nufi da abokanansu kafiran da na wata al'umma na daban irin yadda kafiran annabi Nuhu suke da kasan na azaba haka kafiran wannan al'umma suke da kasan na azaba irin yadda kafirai na lokacin annabi Hud na lokacin annabi Salih na lokacin annabi Musa suke da wani kaso na azaba haka dai yanzu ma suke da wani kaso na azaba zamani ya ta babban amma kowa zai tarayya cikin azaba irin yadda suke tarayya wajen kafircewa annabawan da aka turo zuwa gare su shine fa inna lil ladina zalamu zanuban mithla zanubi ashabi fala yasta'jilun wato ba sai sun rinka cewa a gaggauto musu da azaba ba ba sai sun rinka cewa rabbana ajilla ajjilna kitana qabla min hisab alqawlin Allah baya saba lokacin zai zo wai yasta'jiluna kabil azab wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ta'udun azabar na tafi lan yuklifa Allah wa'ada wa yasa da fara wa lan yuklifa Allah wa'ada Allah baya kama alƙawarin sa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun lafazin zanub asalin sa a larabcin sa guga na ɗibar ruwa shine zanub ma'ana addalu guga wanda yake cike da ruwa alqur'ani ya fata da larabci dan haka yake magana da dabi'an laraba Laraba da suke cikin sahara ba abin da ke da kima a wurin su irin ruwa tunda ke da wahalar samu ko yanzu ka tsallaka waɗansu yankunan cikin jamhuriyar Nijar inda ake wahalar ruwa inda Sahara take da yawa za ka samu akwai guga guda wanda idan aka saka shi cikin rijiya me ake daurawa ya ja shi sai ya yi tafiya kila daga nan sama da kwalejin bala aminu kano da nisa sannan gugan ya kawo baki sannan a ɗaure igiyar sannan a daga kamfata a rage sannan a cikin ƙoshi kila mutum goma ba za su iya ɗauko guga ɗaya ba saboda idan aka da dan karamin guga za a iya da ga rijiyar da nisa ga masu shan ruwan da yawa yayin za a iya ɗebowa to kowane katon guga ɗaya kaga da zanu kenan to sai Allah ya isara zuwa ga kaso na azaba da kaso na guga da ruwa ke ɗebowa ya kwatanta shi da shi ya kamanta shi da shi kamar tasbihi ne ina ba da amfani wanda daga cikin mawaƙan sun laraban jahiliya yake cewa inna idza sharabana sharibu lana zanubun وله ذنوب وان ابا كان من القليل duk wanda ya zo zai sha ruwa a rijiyar mu yana daga cikin adalcin mu mu jagu ga daya shi ma mu bar masa ya jagu ga daya idan ya daya bar mana kuma mu jagu ga daya dan ba za a tara guguna da yawa a cikin rijiya guda daya ba saboda manya manya ne ba za su iya abin nan ba yace wa yan aba in ya yarda da wannan ka'idar to shikenan amma in yace bai yarda da wannan ka'idar ba kana lalla kalimin sai mu face rijiyar mu da mata mu sai ta bono wurin ma'ana da kaga dalu ana nufin me kaso ko ka ce guga a cikin larabcin ta amma ana nufin kaso a cikin wannan aya wailul lil ladina kafaru wailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun ita kalmar wail haka take mazdari ne daya dayan mazdari da baya da fi'ili ko madi ko mudari ko amr ma'anarsa a larabci shine alhalak waɗansu suka ce al'azab waɗansu malaman suka ce wajin fi jahannam tasta'izu minhu jahannam kullu yawmin aksar min 70 marra wato wani surkuki ne a cikin wutar jahannama da yake cike da azaba ita kanta jahannama kullum tana neman tsari daga gare shi sama da kusa tana neman a kare shi sharrinta amma da lafazin wayl ala nafsi ma'ana da ana nufin al-halak hallaka ta tabbata azaba ta tabbata lillazina kafaru ga waɗanda suka gafarce wa Allah min yawmihim allazi yu'adun a yinan su wanda ake musu alƙawali na cewa azaba na zuwa a cikin sa to a takaice wannan shine suko na tafsirin wannan sura mai albarka suratul zariyat abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yarda asrar fa iza faralta fansab wa la rabbika farghab tsakanin kudin Allah sau nawa muka fassara wannan anan yana da yawa ba zai yi kullum mai tuna mai tambaya da yawa na sha mai mai tafiya ya kamata ka nemi wannan bayanin wajen masu kasar na tabbatar za ka samu shi wannan take cewa mai gidanta yana da yara guda hudu mata uku namiji daya to amma yana fifita ta namijin akan matan musamman wajen yi musu sutura da sauran abubuwa amma kuma yana ajiye kuɗi a gida na iya ɗauka in yi musu abin da yake na sutura babu laifi eh za ki iya ɗauka daidai ruwa daidai tsaki karki son rai karki almubazzaranci yi musu abin da yake na dole wanda shi yake musu wannan babu laifi wannan ya dace da hadisin hindu matar abu sufyan lokacin da ta ce abu sufyan mijinta wato mutum ne mai mako baya ba ta abin da yake wadatar ta isa da 'ya'yanta shin ya halatta ta dauki wani abu cikin dukiyarsa ba tare da ya sani ba dan bukatar ta da ta 'ya'yanta sai manzo Allah ya dauki daidai ruwa daidai saki babu laifi sannan kuma nan zan ji hankalin duk wanda Allah ya baiwa ƴaƴa maza da mata cewa yin adalci a tsakanin su wajibi ne shi kuma adalci ba lallai bane ya dauki ma'anar daidaita ababai guda biyu a'a yi wa kowa abinda yake daidai bukata yanzu misali idan aka ce matan ka biyu na daga cikin adalci yi musu tufafi to kaga ai ba a nufin cewa daidaita su daidai wa daida dari bisa ɗari amma abin da ake nufi yi wa kowace abin da ya dace daidai da ita alal misali ka iya sai musu atamfa dukkanin atamfar guda biyu yar ingilishi ko yar holland amma waccan tana bukatan koriya wannan tana bukatan bulu ko waccan ja ko waccan baka kaga ba za a ce dole sai launin ya zama ɗaya ba amma darajar su mai tinde ɗaya ko kuma yadi ne zaka sai musu ko wani layer ɗaya a kirar halittar ta tana da tsawo da kiba a haɗe kaga kafin ka sami wanda zai mata zani da riga da gele kila kana bukatar yadi takwas ko da kari ɗaya kuma a halittar tabbata kai haka ba ba ta da tsawo sannan ba ta da kila yadi biyar ya ije da to ba a cewa dole yadda ka ba wata yadi takwas wannan ma sai ka ba ta yadi takwas a kowace a auna wanne ne zai ishe ta tufafin ina ba ta fahimta to kamar haka in kana da ƴaƴa guda biyu ɗaya da miji ɗaya mace dole yi adalci tsakanin su to adalci shine yi wa kowa abin da ya dace namiji kan lokacin za ka yi masa kayan ado na sallah da kai wando da riga da hula da takalmi ya yi ko bai ba mace idan kai takalmi da zani da riga da dan kwali ya yi ko da da saura kaga ba za ka sayar da kawa namiji hudu ita kuma kai mata hudu ba da ita tana sauran waɗansu ababen da yake min khasa'isun nisa bai shafi namiji ba ya shafi mace kadai za ta bukaci awarwaro za ta bukaci sarka za ta bukaci zobe za ta bukaci dan bayan da kaya yan ciki wanda baki ba zai faɗe su ba duk bukatar ya mace za ta bukaci waɗannan ababai haka wanda dole ne kai uba ka rika irin wannan to wadansu iyayen ba su lura da wannan haka baya lura misali yana da 'ya'yan mata hudu biyar daga lokacin da zai kai shekara sha uku sha hudu sha biyar sun kai shekarar da sun fara jinin al'ada wani baya sawa ma a cikin lissafinsa na wata wata sai musu auduga da za su amfani da shi sai dai uwa ta fama akwai iyaye da dama ba sa lura da wannan sadaka ta cikin magana to wannan kuskure ne sannan akwai wani abu na yayi da namiji wani lokacin za ka iya sai masa na abu na yayi amma mace ta fi bukatar abu na yayi saboda wa namiji ka iya sai mata biyu ka sai masa daya ka iya sai mata uku ka sai masa daya ko biyu gurgudan hali dan ita a dabi'arta Allah ya dabi'antar da ita kan kwalliya da nassan alqur'ani aw man yunashu fil ilya wa huwa fi sabil ghayr mubin a dabi'ar da ita yar kwalliya ce to kuma lokacin da ta kai shekarun da za ta fara kwalliya ko dai kai uba ka sai mata waɗannan kayayyakin kwalliyar kuma ka bi ka'idar inda za ta kasa su ba na titi ba ne ta sa a gida a za ta je biki za a da wani abu a dangi tsakaninta da yan uwanta ta ji ita mata da ta kunya ko kai mata wannan ko kuma saurayi ya yi mata don kai ka ki mata kuma da wuya wani bai ribace ta ba yayi mata to wani uban ma baya lura yanzu yanda ake yayin hansar din nan sai ƙasa ta canja hansar wajen so biyar ko so shida bai sai ake samu ko baya bincike wannan sakaci ke nan da rikin a amma da Allah ya baka barbatun hansar amma sauran bukatu na na dole misali waɗanda za ta bukata na rayuwa ya kamata kai uba kana kula da wannan daidai kayan kwalliyarsa ya tsare kai uba uwar ta rinka faɗa ma ko ita yari ta rinka faɗa ma. ko ta faɗa mahaifiyarta ko kishin mahaifiyarta ya danganci tsarin da kake gudanar da gidanka akwai uban da yake da sake su da yara sake ba zai san garga su ba amma sake zai rika jin su ya ga me ya kamata ya musu to duk waɗannan yana da kyau wato iyaye su rika lura da shi amma kuskure ne matukar gaske ya kasance um, su yan matan ka kyale su akan ka fi kula da namiji ya kamata ka ɗauka dukkaninsu baiwa ce ta Allah nima ce ta Allah da ya maka kuma Allah ce la tazuruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a cikin su ku san waye zai muku amfani ba kana zaman namiji zai maka amfani sai ki maka gama sai maka saboda haka babban abin da ake bukata ka baiwa kowanne tarbiyyar da ta dace da shi yanda ya dace kuma yawanci inda ƴaƴa sun samu tarbiyya gaba ɗaya zaka samu wani lokaci ya mace ta fi tausayin ma mahaifinta sama da ɗan namiji wani lokaci in kana cikin wani hali ta fi sai maka sama da ɗan namiji amma dai kowa ka baki hakkin da ya dace karka ce za ka fi da namiji da namiji ne ka wulakantar da ƴaƴanka mata wannan kuskure ne kuma wani tunani ne irin da jahiliya wanda bai dace ba wannan yake cewa za a iya yin magiya a ce dan san annabi ka bani kaza a'a sai dai ce dan Allah ba za ka cewa wani ba dan san annabi ka bani kaza sai ka ce dan Allah ka bani domin san annabi game da shi wannan mutumin ibada ce ibada kuma hakkin Allah ne shi amma lokacin da kake roƙon Allah ka ce ya Allah dan san da kake wa annabi san da Allah yake wa annabi sifa ce cikin sifofin sa shi Allah ya halatta ka roƙi Allah da wata sifa cikin sifofin sa ina fara kuma yin ka iya cewa ya Allah dan izzarka ya Allah dan iliminka ya Allah dan buwayarka, ya Allah dan kaunarka ga annabawanka ma'ana ina kama kafa da kaunar da kake wa annabawanka kaga wannan sifa ce cikin sifofin Allah amma lokacin da ni nake son annabi kai kake son annabi ita kake son annabi mu wannan ba sifa ce cikin sifofin Allah ba ibada ce ta mu ibada kuma hakkin Allah ne shi kadai ina ba ta fahimta saboda ka baka cewa ba ni kaza dan annabi sai dai ka ce ba ni kaza dan Allah ba wai dan annabi baya da matsayi ba annabi na da matsayi sallallahu alaihi wasallam ko matsayin sa ya fara dukkan halitta ba ka ta ba ni kaza dan alfarmar annabi ba ni kaza dan haƙin annabi dan jahin annabi dukkan waɗannan maganganu manzon Allah bai koyar da su ina fata an fahimta ana yin magiya ne da sunan Allah subhanahu wataala amma waɗanda ba su fahimci wannan ba idan sun ji irin wannan kalmomi daga daga bakunan masu kira zuwa ga sunan sai kaga wannan ita ce kiyaya ga annabi to kuma wannan jahilci ne ko san rai ko duka biyu don abin sai abin shi a ilmance ya yake a nasar alqur'ani ya yake a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake a aikace a cikin tarihin rayuwar sahabban annabi a zakulo waɗannan ababe kar a zo a ce za a yi abu da san rai kawai ko da molanka a yi ta tar bakin da ba za a iya zuwa zuwa ga sakamakon da ya dace yanzu ka ga maganar dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar da ya ranar Asabar duk wanda ya saurari kasar din fa in ya saurare shi da kunne na adalci babu yadda za a yi wannan ya dauka wani abu ne da tayar da hankali magana ba ta da kura babu komai a nasar cikin kwanciyar hankali ya yi magana ta harin kai maganganu ne guda hudu ba magana ta farko yau aka fara maulidi yau aka fara maulidi Shi ne kawai abu idan ka bi igiyar tarihi za ka ga ranar ba ta kai lokacin annabi ko sahabbansa ko tabi'a ko tabi'u tabi'ina amma da sallah da azumi da zakka da aikin hajji an fara tun annabi na dare ka fara ba sai da annabi ya bar duniya da kusan shekaru 400 kaga an sha bamban kaga wannan ya bambanta maulidi da ibada ita ce sallah da azumi da zakka da aikin hajji wanda annabi yayi su yayi a kace ya kwatanta ya sa sannan magana ta biyu shin yin maulidi alama ce ta san annabi kin yin sa kuma alama ce ta kin annabi yi kokarin ya nuna in dai magana akan wanda ya maulidi shine mai san annabi wanda bai yi maulidi ba ko baya san annabi kenan duk sahabbai ba ta san annabi don ba su maulidi wanda ya fi kowa rubuta littafi da ya bayyana matsayin annabi shine alqadi iya. a cikin littafin ashifa bi tarihi huquqil mustafa tun daga farkon littafin har ƙarshen sa babu babi ko fasali ko sutura ɗaya ko jumla ɗaya akan maulidi to alqadi iya yana san annabi ko baya san annabi <laughs> tukai ga wannan ba mu gani ne ne lokacin da mutum ya faɗi wannan ya kamata a yi sai mutum ya je ɗauko littafin a tafasta ya karka ɗaya wata kula ya je gidan rajo ya buɗe ya faɗi fasalin mu dai mu gani ba ko ya faɗi babu mu dai mu gani ba to amma sun san babu wannan sannan waɗanda suka ce annabi wato suka ce yin maulidi bid'a ne mu ne ibn taymiya ne tun kafin ibn taymiya ibn abdul hab ne tun kafin ibn abdul hab bin ne kamar yadda wani ɗaya faɗa ce bin tun kafin ma a san za a haifi bin manyan malamai kuma yan malikiya irin su abu isa haka shafi'i irin su al faki hali. fakihani su suka fara cewa ne bid'a ne kuma ya kawo su kuma ya bada da kafan sannan ya ce dukkan wanda suka ce a yi maulidi da wanda su ce a yi bakin su ya haɗu kan cewa maulidi bid'a bambanci shi ne wanda ba za su yi ba sun ce bid'a ce mummuna wanda suka ce a yi sun yi da bid'a ce amma suka ce mai kyau to kuma yayi kokarin ya rushe ya aka yi za a samu bid'a a ce mata kyakkyawa sai kawo magana ce Ibrahim Kaulaha inda yake ba wata bid'a mai kyau a duniya ya faɗi littafin to dan Allah yanzu wannan me yake rigima shi ne kowa wannan fashi ne abin amma sai mutanen nan suka dada zaune tsaye suka abin da abin tausayi shine su samari da ake zugawa koyaushe a zuga su sunan sai suna san Allah suna san manzon Allah ko suna ganin gari mutum manzon Allah suke amma wanda ya faɗa musu ya san ƙarya yake ne da wanda ya ba su kuɗin mota ta a ɗauki mota kaza zai ja ko nawa sai ya san ƙarya yake ne da wanda ya ingiza su ko dai cimma manufa ta siyasa ko ya cimma manufa ta addini a burbuɗe su ya ɗora musu wani abin da ba ne addinin ba su kuma tun da karatun su bai kai su ɗauka shi ne addini wannan fa shine abin da ake aka tashi aka tayar da hankalin jama'a kan abin da kwata kwata bai kai a tayar da hankali ba baya da alaƙa da tashin hankali alaka yake da ilimi tsantsa a nan gurin muke kara jan hankalin su cewa wallahi yaƙi ya same ku har gida yakin ruwan sanyi ba da makami ba dan dukkan wanda zai ce maka kawo ka za ka kasa kawowa har gane mare ka don in ya mare kowa zai kai cewa ya maka rashin mutunci amma kawo kaza ka kasa kawowa rashin mutunci ya maka to amma ka ga ya kai ta kasa wanwar har buzun ka ba yadda ka iya to waɗannan mutane ya kamata da su kawo waɗannan ababen sannan ko ɗan sayan wa daga cikin wa da suna su kuma abin da yake damun su ba sa san ba a rika maganar wani hujjar su idan an ji mutanen haushi ya ji ƙara haukar da yanzu dan Allah sai a fasa da'awa dan wani zai haukata dan wani zai ga haushi ba a cewa a mayar da abin kullum shine a cikin sauna amma kuma dole a yi magana kuma me hujjar malamai da suke da'awa ta sunna hujjar wasu ne mutanen nan in ka saurari dukkan kafofin yada labarai na Kano da na Jigawa da na Katsina kullum kokarin da suke yi su nuna shi dai maulidin nan akwai shi addini ne sannan ko kuma dan ba ko kadai bane masu sauraron ba dukkan arewar sai ake sauraron kowa da kowa idan kai kana ganin ka gamsu sun shekara bakwai akwai wani bai taba ji ba kuma ana ce masa karya to ya kamata in ya buɗa ya ji wannan tashar ka buɗe masa wata tashar ya sai je auna amma in muka yi shiru su yi mana ƙarya sai ba ne farko wanda ya fara inkarin maulidi sai muka yi shiru dan Allah ku kanku sai kun saka game da mu ba idan suka ce ibnu tayyiba ne farkon wanda ya ki maulidi sai muka yi shiru ku kanku sai ku saka akan amma mu ce wanda ya faɗi wancan ƙarya yake ga dalilin da ya zama ƙarya a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza to shi ke bayyana da magana ta ƙarya haka inda halin suna suke shine za su yi shiri za su yi shiri a rediyo su bude su ce kowa ya bugo waya da wanda zai bugo ya zagi da wanda zai bugo ya atar kowa ya fito ya faɗa abin da ya ga dama amma su ɗan bid'a tun da ba sa so a tambaye su saboda me sai mutum ya rinka waya saboda bai kiyaye ba da Allah kuma ya da bayar da Allah zai bayar dan haka dan Allah idan kun ji wani lokacin mun tattauna kan wani abin da kuke ganin kamar da wasa wallahi babu abin da muke ganin mu huce haushi akan wani amma muna ganin ba mu yi wa kan adalci bai da aka yi mana ƙarya muna da rai mu ƙarya ta mutum muna da rai zai zama yi wa kan adalci ba a yi ƙarya mana zai mu gani har sai bayan shekara biyu sannan mu ce abin nan da aka faɗa muku a 2007 ƙarya ne me yasa mu faɗa 2007 a yi mana ƙarya a Kano mu ki kare ta a Kano sai mun tashi mun je mai dubur ko mun je Gombe ko mun je wani mu kare ta dan me mu kare ta wa Kano ina jin yanzu kun fahimci mu dan waɗansu ba sa fahimtar uzurin mu sai su ga cewa to ai shiru mana duk abin da zai kawo rigima ai shiru kai wa faɗa maka da'awa za ta yi don haka ba rigima kai yi fahimta ba a neman rigima ita amma in zo sai a yi za ka yi tilasta ka aka yi bukura muna sasa labasan wani sai idza lam takun illa al-asinnatu markaban wa laysa ladal mutarri illa rukubuha in har ka daga kafa kaga ba inda za ka dora sai akan mashi to dole ka ajiye kafar ko akan mashin ne ya za ka yi dole ne wace dole dan ka ɗaya kafa kullum akan kasifa ka tsora ko akan kaka wata rana akan kasifa wata rana akan kafir wata rana akan fatami wata rana akan tsidau wata rana akan tsayar adwa wata rana yi gulando to haka tafiyar kake ta da'awa dole haka ake tafiya ba za ku mu bane mai rigima da kowa ko mai tashi hankali da kowa amma kuma ba mu kan kanmu ba mu yi shiru a yi ƙarya mu kyale wannan ba za ta yi ba ba mu zafarwa kanmu ba a yi mana kage sun misali sai mu faɗa abin da yake daidai sai shi mai saurare ya alƙalin ba a da zafi ko wani mutum kalin da rasu mutum mutuncin wani ba zagi wani bai wa wani ƙarya amma duk wanda ya bada ƙarya kan yi bayani kullum mutanen abin da suke so su nuna aure tsakanin maulidi da shan annabi ma'ana babu yanda za a yi ka zanto kana san annabi sai kana maulidi kuma lallai tun mai maulidi ko masa yin annabi kaga wannan auren su da muke so mu ce ba gaskiya bane 真的。